aliba aliba. jello jello. Ya kike dadi? Na tun da muka zo muka saya nan. Ya wurin? Tafiya lau. Ko malamin kenan saboda Allah. Oh, rai raina kenan mana. Masoyiya ta kenan. Ni ka ce mini ne mu zo ziyarar malam. A'a, to malama na malama na. Saboda Allah kai har yanzu baka canza ba kana cikin tsohon rayuwa. Tanko daidai kake kuwa? Kai Kur'ani ne? A ni zabura ne. ashe kai kiran ga ne akan ga tanko baka waye ba har yanzu a'a tsagewa ne ban yi ba to Allah alima mun tada shi don Allah ni da na rasa wallahi da na rasa ki gara na rasa shi don ni na fi son ki da shi abokin ka wa wanda muka kwanta ciki daya ma ya fita arka na ban damu ba balle shi shi wane ne shi ko tankon siya ya je ba mutane wuri don Allah na zo in doke ki ne ki je ki ga inda nike kin san baki san inda nike ba ya kamata in je nuna miki gidana da me akan baburin mana da wanga abu eh. ni da ban yawo an na dokan shanu guda da shi ma jin ba masu ba na cikin ku haba jallo ani ba shanu ba ce a'a baki ji ba fito shelan a kutiya wurin nake park mota to maninjan na ya zo ya park mota shi bayan mota na shi ya bari yanzu ba maninjan kuma ban yan cire shi yasa na zo da baburin amma zan sake zuwa da mota Allah ya ta samu eh ka dauko ni da ban hawa mu barin gwada miki yanda za mu hauke da zo zo ki gani zo zo ki gani kun Allah kin ga na zauna nan kin ga nayi haka she ki zauna baya finish she ka ya ka tuka ke dai zan gwada miki mana a ne ba zan iya takaba ba Alima takaban me don Allah ki so ki zamna gwada kai dai ce an je ba ki bani kunya Alima Alima Alima kudin ma ya cika yawa wallahi nama nama zai kira sunan halima ko ya tashi halima